بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha biyu ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 29 ga watan hudu shekara ta 2018 miladiyya za mu ci gaba da karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laythi al-musmudi kuma za mu tashi a darasi na 194 muna kitabul hajji kundi da yake magana kan abin da ya shafa aikin hajji sannan za mu tashi a babi na goma sha hudu babu ihlali ahli makkata wa man biha min ghairihi eh 194 194 darasi na 194 babu ihlali ahli makka babin da zai mana bayanin lokacin da mutanen makka za su shiga harama kuna ji da ke ko ihlali ahli makka lokacin da mutanen makka za su shiga harama ko dai da aikin hajji ko da aikin umara wa man biha min ghairihim da kuma dukkanin waɗanda suke cikin maka ɗin amma ba 'yan maka ba kun gane magana ta da ke ko ba 'yan maka ba kenan babin yana da ɓangare guda biyu babu ihlali hali makka babin da zai mana bayanin a harami labbaika allahumma labbaika na waɗanda ke cikin makka za su wanda yake su 'yan maka ne da ke ko su 'yan makani ne suna son su yi aikin hajji shin su ma sai ranar takwas ga wata za su shiga ɗamara ta aikin hajji ina fatan kun bayanci magana ta da kyau ɗaya in kuma suna son su yi umara a ina za su ɗauki ɗamara ta ihilal na umara in suna son su ɗauki ihilal za su yi umara a ina za su ɗauki niyyar umara su 'yan maka kenan ɗaya kenan in kuma hajji za su yi to a yaushe za su ɗauki haramin hajji shin a cikin makka za su ɗauki haramin hajji ko ba a cikin makka ba sannan a cikin makka za su ɗauki haramin hajji su ma sai rana takwas ga wata za su ɗauki haramin hajji ko ba sai rana takwas ga wata idan aka ce halu makka su ne 'yan makka duk wanda yake zaune a makka ya zama shi ɗan makka ne ko dai na zama shi na wani lokaci ne ko kuma dindindin ne ana aka haife shi iyaye da kakanni kullum da ke ko iyaye da kakanni shi duk a maka yake shi maka ne garinsu kamar yadda kasar mai ce garinku ko ko kwatagoro ko da ko kaduna to shi maka ce garinsu ba shi da wani garin da ba maka ba ko ko a'a ya zama dan maka ne ta dalili ya je karatu tun da ya je karatu ai yanzu hukuncinsa hukuncin yan makka ko ya je neman kuɗi hukuncinsa hukuncin yan makka ko ya je yakin gwamnati ya samu wani asibiti a makka yana aiki tare da su kun fahimci maka ga hukuncin sa hukuncin yan maka shine babu ihlali ahli makka babu da zai mana bayanin harama da shiga harami ko da faɗin labbaik Allahumma labbaik da yan maka za su wa man biha da duk waɗanda ke makka min ghairihim wanda ke su ba yan makka bane ku lura ka je aiki hajji ko mun sha maimaita ba so ɗaya ba so biyu ba aikin hajji yana kankama ne daga takwas ga wata ranar takwas ga wata ranar ne duk mai niyyar aiki hajji zai fita to sai ya zamana ka iso makka tun ɗaya ga watan zulhajji ko ka iso maka tun 25 ga watan zulqa'ada ko ka iso maka dai kafin wannan lokacin da tazara sosai duk da kai ba dan maka bane amma yanzu kana makka kun lura da ke ko to sai za ka ɗauki harama a ina za ka ɗauki harama daman idan ka shigo da ifradi kai kana cikin haramar ka ne kawai rana takwas ga wata za ka wuce dama akwai harami a cikinka ɗaya kenan hakan ne idan ka shigo da kirani hajji da umara a haɗe dama kana cikin ihramin kai kullum dama kana cikin ihramin kai kawai fita za ka yi ka ci gaba to magana ita ce wanda ya zo da umara ta matu'i kenan daga miƙati ya ɗauko niyyar umara ne sai ya zo makka sai ya kammala umararsa sai ya ci gaba da zama a makka da rigar shi na gida da turaren shi da komai da komai da kula shi sai ranar takwas ga wata ta yi sai kuma zai ɗauki harama ta hajji to yanzu a ina zai ɗauki harama ta hajji duk da shi ba ɗan makka ba ne Aman yanzu yana zaune a makka kullum da ke ko shi mai hukuncinsa shine ne ba abubuwa guda biyu da malam ya zayyana kenan a matashiyar babi na ala rahimahullah haddasan yahya an malikin an abdurrahman bin qasim an abihi anna umar bin khattabi radiyallahu anhu annahu qala ya ahla makka ma sha'anu nasi ya'tuna shu'than wa antum muttahinun a idza ra'aytum al-hilal qala ubaidullah ibn yahya al-laisi al-masamudi yace haddathani yahya yahya ibn yahya al-laisi ya karanta da ni wannan yahya ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina ya rasu shekara ta 179 an abdurrahman bin qasim daga abdurrahman dan qasim ya rasu shekara ta 126 malik 179 abdurrahman bin qasim 126 an abihi daga baban abdurrahman shine alqasim ibn muhammad shi alqasim yake cewa anna umar bin khattab lalle umar dan khattab awwalu amirul mu'minin kenan wanda aka kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira a lokacin yana khalifa qal ya ce ya ahala makka ya ku mutanen makka kuna ji da kyau ya ahala makka ya ku mutanen makka yanzu umar yana magana da wa da 'yan makka kenan ba waɗanda ke makka ba 'yan wasu ƙasashe wanda ke cikin garin makka ko dai nan ne garinsu ko kuma ya zama garinsa ne saboda yanzu nan yake karatu ko nan yake aiki ko kuma ya je neman kuɗi ko dai wasu abubuwa ya ce ya ahala makka ya ku mutanen makka ma sha'anun nas me yasa mutane ya atuna usan suna zuwa nan garin birnin makka bututu e bututu sun yi bututu kansu ya ya ya ya tirnike jikinsu ya yi ƙura eh? ban ji ba a eh, shine ash'asa shine shu'san ai ma sha'anu nasu ya atuna shu'san me yasa mutane suke zuwa suke isowa birnin makka sun yi bututu ya zan fassara bututun ne kuma da hausa eh in kirgizo za su ake neman wata fassara ma'ana dai ga su nan babu alamar mai a jikinsu kasu inda mutum ya wanka ko ya wanka bai shafa mai ba sai kaga alama tare da shi to ga kan shi nan tun da ya ɗauko harami daga miƙati babu mai tare da shi babu kwalliya tare da shi kullum da ke ko kuma ka tuna tafiyar ƙasa ko dai a raƙuma ne ko a kan ko a ƙasa ya zai iso maka a wannan lokaci ya yi kwana uku a hanya ya zai iso maka ya yi kwana uku a hanya ko da yana samun iwanka ba ya shafa mai kullum da ke ko ko da yana samu yi wanka babu riga yake sa ba wannan haramin yake wa a ciki kaga dai watsa ruwa zai domin ya ji sanyi to yanzu ya zai iso birnin maka a lokacin kaga zai shigo cike da kura zai shigo da kaza sai umar ya ce me yasa mutane suke isowa maka jikinsu sun yi sun kura kansu babu tun daga kan na a buɗe ba hula ba rauni kura ta cike kan gashi nan dai sun yi ƙura ta ko ta ina wa antum muddahinun alhalin ku kuma ga kunan cikin mai kuna shafa mai kuna sa turare kuna ɓare ku kuna ji da kyau ko ya za a yi ya zama haka sun zo aiki haji kuma ku ce aikin haji za ku yi su su daga ne sun zo aikin haji sun iso makka a cikin wannan hali kuma kuna cikin garin makka kuma kuma aikin hajji za ku yi su ma kuma aikin hajji za su yi amma ku ga kuna cikin walwala ku cikin tirare cikin man shafawa mai ƙanshi man shafawa mai laushi da sauransu sai umar ya ce a hillu ku ɗauki niyyar aikin hajji idan ra'aitumul hilala idan kuka jinjirin wata na zulhajji a yana kuma kaga wurin sosai kuwa eh kaga wurin sosai ya ce ya a wa'antum ahillu ku ɗauki ɗamara ku sauki niyya ta hajji ku suwa kenan ku mutanen makka Izara ra'aytumul hilal idan goga jinjirin watan zulhajji kenan su masu ɗauki niyyar aikin hajji tun yaushe tun farkon wata kenan da zara an ga jinjirin wata da zara an ga jinjirin wata a sama ga zulhajji ya fito duk wanda zai aikin hajji inda ya dan maka ne sai ce allahumma labbaika hajja shi ma sai ya zauna a cikin harami kaga da harami kenan sai ya zauna a cikin harami har takwas ga wata kullum da ke ko sai ya zauna a cikin harami har takwas ga wata takwas ga wata sai a fita aiki haji tare da shi gaba daya kaga cikin wannan kwanaki da zai zauna a cikin harami shi ma ba sa turare ba sanya mai mai kanshi babu rufe kai shi ma yana cikin harami kenan ina fatan kun fahimci wannan da kyau kaga shi ma yanzu zai isa takwas ga wata ya yi bututu kamar yadda wanda ya zo daga wajen makka shi ma zai isa takwas ga wata ya yi busu-busu haka shi ke na su rankaya su daga zuwa mina rana takwas ga wata ba za a gane dan maka ba da wanda ba dan maka ba ina fata mun gane wannan abu wannan bayani da umar ibn khattab yi na ku yace anna umar ibn khattab qal قال a'a da ya ce anna umar bin khattab qal cewa ya mhm. ya tura na'am ya mana sai zama na idza ra'aytumul hilal ruwaya malik ce a wurinku. kullum da ke ku sai zama ruwaya malik yanzu za ta zama shi mudaraja ce ko gairar mudaraja ce an shigar da ita ne ko ba a shigar da ita ba bana idan ra'aytu al-hilal idan ku jinjiru wata na tal hajji to ku dauki damara ku dauki niyya qala wa hadathani am malik an hisham bin urwa anna abdullah bin zubayr aqama bi makkah tis'a sinin yahillu bil hajji li hilal dhil hajja wa urwa bin zubayr ma'ahu yaf'alu dhalik qala wa hadathani am malik an hisham bin urwa daga hisham dan urwa anna abdullahi bin zubair lalle abdullahi dan zubair a kama bi makata tis'a sini. ya tsaya a makka tsawon shekara tara a lokacin yana khalifa shi kuma ya tara Makka kenan yana khalifa shi wa kenan shi abdullahi bin zubair wannan shekara tara da ya yi a makka yuhillu bil hajji yana ɗaukar ɗamarar aikin hajji ne kun da ke ko yana shiga aikin hajji ne ya ce allahumma labbaika hajjan lihilali zilhijja idan jinjirin watan zilhijja ya bayyana sai ce allahumma labbaika hajjan sai ya kasance cikin ihrami har takwas ga wata sai kuma a ɗunguma a fita mai na gaba ɗaya da su 'yan makka da waɗanda suka zo daga wajen makka kuna ji da ke ko kaga yanzu ya yi aiki da maganar umar ibn khattab wa urwatu bin zubairi ma'ahu Ɗan uwan shi Umar ibn Zubair abin nan Urwatu ibn Zubair yana tare da shi ya Alu zalika shi ma haka yake shi ma haka yake ina fatan kun fahimci wannan da to a nan ne malamai suka ce wanda ke makka a ina zai ɗauki harami a wannan lokaci zai ɗauki harami muna magana dauka harami na hajji shin shi ma zai jira sai takwas ga wata kun da ke ko ko ku a zai ɗauka tun farkon zulhijja ake da ruwaya guda biyu mun ba ku manta ba mun fito ruwayar abdullahi bin umar da cewar baya ɗaukan harami sai lokacin da taguwar shi za ta zabara ta kama hanyar aikin haji kun fahimci wannan da ke guda ake magana ɗaukan haji a kafin takwas ko bayan takwas sai abdullahi bin umar ya kasance yana ɗauka ne daidai lokacin da dabba za ta kama ai hanyar aiki haiki ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake don ka lura da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan maka bane mutumin Madina ne daga Madina ya zo kun lura da kyau kuma yayi kwana goma a hanya kwana goma suka dauka suna tafiya eh? sun iso makka biyar ga wata sun iso makka biyar ga wata takwas ga wata aka fita aiki haji ina fatan kun bayyanci wannan da kyau sai malamai suka ce duk wanda mutum ya yi yayi inda yana dan makka in ya dauki harama tun tara tun ɗaya ga watan zulhijja kamar yadda umar ibn khattab ya yi magana kuma aka samu daga cikin tabi'ai da sahabbai duk sun yi wannan ya in ya jira sai takwas ga wata a matsayin shi na dan makka sannan ya wanka kawai ya shiga harami haka yana shiga harami takwas ga wata tara ga wata goma ga wata ya fita harami shikenan ina fata mun fahimci wannan da kyau in ya jira sai takwas ga wata ya yi harami ya yi in ya ɗauka tun jinjirin wata tun ɗaya ga watan zulhajji ya yi wanne ya fi shi ne malamai suke magana a kai an roito daga abdullahi bin umar ya yi aikin hajji ɗaya biyu haka ya ɗauki harami daga ɗaya ga watan zulhajji ya ɗauka a ɗaya ga watan zulhajji mana da hudowar jinjirin wata nan alhaji yanzu mun ji batun lokaci da waɗanda suke maka za su suke da shi na ɗaukan hajji ko lura harama ta hajji ya halatta wanda yake maka ya ɗauka tun ɗaya ga watan zulhajji ya halatta kuma ya bari sai takwas ga watan zulhajji amma kai dama wanda ka iso daga wajen makka baka cikin wannan magana dama asali za ka ɗauka ne takwas ga watan zulhajji ƙala yahya ƙala malikun wa inna ma yuhillu ahlu makkata wa ghairuhum bil hajji idza kanu biha wa man kana muqiman biha wa man kana muqiman bi makkata min ghairi ahliha min jofi makka la yakhruju min al haram yanzu mun zo kuma wurin da za a ɗauka mun ji lokaci sai wurin da za a ɗauki niyya ƙala yahya yahya bin yahya allaisi ya ce qala malikun malik ibn anas ya ce wa innama kuma abin sani kawai yuhillu ahlu makka mutanen da ke makka za su ɗauki harama ne wa ghairuhum da waɗanda ba 'yan makka ba ne suke a makka za su ɗauki harama ne bil hajji da aikin hajji kenan sun shigo da tamatu su waɗanda ba 'yan makka ba sun shigo da tamatu domin in ba haka ba sun shigo da ifradi ne ko kirani ai dama suna cikin haramunsu dama suna cikin haramunsu amma wanda ba dan makka ba kuna jina da ke ko wanda ba dan makka ba da kuma wanda ba dan makka ba da ya shigo da tamatuyi kaga ya shigo da umara ne yanzu ya yi umararsa takwas ga wata ta yi zai ɗauki aiki hajji ina zai je shi ne malik ya ce 'yan makka da waɗanda ba 'yan makka ba da suke son su ɗauki niyyar aikin hajji kaga yanzu da ya shigo da umara ya shigo da niyyar umara ne yanzu takwas ga wata zai ɗauki niyyar hajji duk za su ɗauki niyya ne iza kanu biha 'yan makka da wanda ba 'yan makka ba da za su ɗauki niyyar aikin hajji iza kanu biha idan sun kasance a makka ɗin wa man kana muqiman bi makka da ma duk wanda ya kasance a zaune a makka yana jiran takwas ga wata ta yi min ghairi ahaliha wanda ba sa cikin yan makka za su ɗauki niyyar su ne da aikin hajji min jofi makka a makka a cikin makka za su ɗauki niyya ba za su je wani wuri ba la yakhruju min haram ba zai fita zuwa haram ba ya ci zai ɗauko niyya ta aikin hajji daga haram daga wajen haram daga alhillu domin duk lokacin da aka ce alhillu ana nufin wajen haram wana jina da kyau wanda yake maka da yake so yi aiki hajji zai ɗauki niyyar aikin hajjinsa ne a cikin maka ba zai ji wajen haram mun riƙe wannan da kyau wanda yake a makka amma ba ɗan makka ba ne daga ko ina ya zo amma dai ba ɗan makka ba ne sawawun ɗan jidda ne ɗan madina ne dan ta'if ne dan amman ne ɗan riyadu ne kullum da ke ko duk sunansu ba 'yan makka ba kamar da kai ma nan dan najeriya ba dan makka ba ne haka wanda yake madina shi ma ba dan makka ba ne kun bayyanci magana ta da ke ko shi ma ba dan makka ba ne hukuncin ka kai da kake najeriya da hukuncin wanda ke madina duk hukuncin ku ɗaya ne tunda kowannen ku miƙaci na gaban shi kun gane ko kowannen ku miƙaci na gaban shi kuma kowannen su yana inda ba ana ake aiki hajji ba wanda ke madina yana inda ba ana ake aikin hajji wa madina ake ake hajji ba kai da kake najeriya ko niger ko ghana ko india kai ma ba a nan ake aiki hajji ba kun da ke ko to yanzu ga 'yan makka suna son su aiki hajji sai malik ibn anas ya ce za su ɗauki niyyar aiki hajjinsu ne a cikin makka mun ji wannan da kyau sai ga waɗanda ba 'yan makka ba ne sun shigo da tamatu niyyar umara suka shigo da ita sun kammala umara yanzu za su je aikin hajji za su ɗauki niyyar su da aikin hajji ne a nan cikin maka ba za su fita harami ba shi kenan kenan anan hukuncin 'yan maka da wanda ba 'yan maka ba duk hukuncin ɗaya ne kowanne su zai ɗauki niyya ne a cikin makka saboda haka a gidanku da aka sauke ku masaukin alhazai nan bayi za ka shiga ka yi wanka sai ka ɗauko haramin nan naka ka ɗaura ka ce allahumma labbaika umara allahumma labbaika hajja allahumma labbaika hajjan ba umara ba hajjan shi kenan ka ɗauki ka ta aiki hajji amma dama wanda ke da ifradi ya shigo ko ya shigo da kirani wanka kawai zai yi ba wai wankan shiga harami ba kai wankan da kai yanzu wankan shiga harami ka yi amma shi wankan da zai yi wankan sanyaya jikin shi zai yi tunda dama yana cikin harami ina fata mun kun fahimci wannan da ke ko wankan sanyaya jikin shi zai yi amma kai yanzu da ka shigo da da tamattu'i yanzu wankan shiga ihrami za ka yi haka shi ma wanda yake makka wankan shiga ihrami zai yi duk ba bambanci shi ma da shi ma da shigo da ifradi din ko ko karami da aka ce wankan sanya jiki zai yi ba zai sa sabulu ba kun gane ko kai ma yanzu da zaka yi wankan shiga harami ba za ka sanya sabulu ba bambancin kawai shine niyya قال يحيى قال مالك ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر ولا شيء da ko yanzu ka shiga harami da aiki haji sawawun kai dan maka ne ko ba dan maka bane dama aiki haji yana da rukune guda hudu harami ɗaya kenan sai ɗawafi biyu kenan sai safa da marwa uku kenan sai tsayawa arafa hudu kenan waɗannan su ne rukunan aikin hajji in dai babu ɗaya a cikinsu babu aikin hajji ina ba ta kun bai da kyau to yanzu kana makka sai ka shiga harama da aikin hajji ka ce bai ka hajja sawa'un ka yi wannan tun ɗaya ga watan zalhijja ne a matsayinka na mai na ɗan makka ko ko tun biyu ga watan zulhijja ko tun uku ga watan zulhijja ko ma ranar takwas ga watan zulhijja a matsayin ka na dan maka ko wanda ba maka dan maka ba sai dai ka dauki haramarka da aiki haji a ranar takwas ga watan zulhijja maka ce ina mutum zai wuce mina ita ce mu tarwiya mutum zai wuce mina ne to tambayar anan ita ce ya halatta mutum ya wuce ka'aba ya je ya dawafi in yi dawafi tun da yana cikin harama da aikin hajji yayi harama ya sa ihrama sai ya ce Allahumma ka hajja zai iya wucewa ya je ya dawafi in yi dawafi sai ya wuce ya je ya safa da marwa in ya safa da marwa sai ya wuce mina kullum da ke ko daga mina kuma gobe tara ya wuce arafa daga arafa in ya dawo ya zo musdalifa ko ya kammala aikin hajjinsa kaga ya gabatar da dawafi da sa'ayi akan me akan tsayuwa arafa kuma a cikin lokutan da ake yi kuna jana da kyau ko to ne mali ya ce wa man ahalla min makka ta bil hajji duk wanda ya ɗauki harama a makka da aikin hajji falyu'akhir tawafu bil bait to ya jinkirta da yin dawafi a ka'aba kada ya yi shi kafin arafa wasa'aya bayna safa wal marwa ya jinkirta da yin sa'ayi tsakanin safa da marwa kada ya yi shi kafin arafa hatta yarji a mina har sai ya dawo daga mina ranar goma ga wata kenan har sai ya dawo daga mina ranar goma ga wata kenan tun daga an ce ranar goma ga wata ya nuna mana ya yi tsayuwa arafa tun tara ga wata kenan wa zalika sana abdullahi bin umar haka abdullahi bin umar ya yi, haka abdullahi bin umar wasu ila malikun وسئل مالك أمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف bi بالطواف قال أما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدا له وليصلي ركعتين كلما طاف سبعة سبعة وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى وفعل ذلك عبد الله بن عمر قال رحمه الله فكان يهل لحلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وسئل مالك كما أنتم بمالك ابن أنس عمن أهل بالحج dangane da yawan da ya ɗauki niyyar aikin hajji min ahalil madina daga wanda yake yana cikin mutanen madina kenan ba ɗan maka ba ne au ghairihim ko yana cikin wasu ɗansu mutanen da ba na madina ba kun lura da ke ko ko yana dan madina ko yana da ko ina da ina amma dai min makka daga makka ya dauki niyyar daga makka ya dauki harama kamar yake kuma mu'amin da muka ambata da su shi dai bako ne ya shigo makka kuna ji da ke ko da ya shigo makka sai ya shigo makka da dawa da umara sai ya sauke umararsa da ya ajiye umararsa ya huta sai kuma ya ɗauki mai niyyar aiki hajji to yanzu da ya ɗauki niyyar aiki hajji ya ɗauki niyyar aiki hajji ne lihilali zilhijja a fitar watan zilhijja watan zilhijja yana fita yana ganin watan zilhijja sai ce malabai ka hajja ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ce malabai ka hajja kaga yanzu ya ɗauki niyyar aiki hajji tambayar ita ce kaifa yasnau bi tawaf ya zai iya yi da dawafi tun da yanzu ɗaya ga watan zulhajji ya yi ya ɗauki niyya sai zai iya yin ɗawaful ifata ɗawafi na aikin hajji kafin tsayawa arafa tambayar ke ƙal sai malik ibn anas ce amma tawaful waji. amma ɗawafin da yake wajibi a aikin hajji shine tawaful ifata fal yu'akhiru ya jinkirta shi wa huwa alladhi yaslu bainahu wa bain as-sa'i bain as-safa wal marwa shi wannan ɗawafin na wajibi shine wanda idan an yi shi ake hada shi da safa da marwa wanda in an yi shi ake hada shi da safa da marwa abin da yake nufi da ake hada shi da safa da marwa kamar yadda yake wajibi haka safa da marwa yake wajibi in dai wannan ne to ya jinkirta shi amma wal yatuf ma badalahu yayi dawafin da yake so yayi na nafila duk dawafin nafila ita yi wal yusalli rak'atayn kawai ya sallah raka'a biyu kullama tafa sub'an duk lokacin da ya dawa fi zagaye bakwai duk lokacin da ya dawa fi zagaye bakwai sai ya sallah raka'a shikenan ya kammala wannan dawafi wannan wannan sallah raka'a bayan an kammala dawafi ita ce alamar ka kammala bakwai kuna ce da ke ko ita ce alamar ka kammala wannan dawafi sai ka koma gefe ka yi sallah raka'a biyu shine wal yatawafu abin nan واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة صحابة من الله صلى الله عليه وسلم سنة حكا الذين أهلوا بالحج ودن سكا دوكي نية تا أيكي حج فأخروا طواه بالبيت سيسكا جنكر تين دوافي أكعبة وسعي بين الصفا والمروة سكا جنكر تين سعي وليكي ركنين أيكي حج حتى رجعوا من منى حتى هير سكا داودك منى na wa fa'ala zalika abdullahi bin umar kuma abdullahi bin umar shi ma haka yi fa kana yuhillu li hilali dhil hajja abdullahi bin umar ya kasance ya dauki niyya ta aikin hajji lokacin da jinjirin watan dhil hajja ya bayyana kun ga magana da muke da su ya dauki niyya ta aikin hajji a lokacin da watan dhil hajja ya bayyana ɗaya ga wata sai ya dauki niyya sai ya zauna cikin harami kenan duk da zama da iya a cikin harami bai yi dawaful hajji ba mai tsawaful hajji tsawaful wajib uh, fakana hillu li hilali dhul hijja min makka ya kasance ya dauki damara ya dauki niyya ta aiki hajji a lokacin da jinjirin wata ya bayyana min makka a makka wa yu'akhiru tawafa bil bayt ya kasance sai ya jinkirta dawafi a ka'aba wa sa'ya bayna safa wal marwa sai jinkirta sa'ayi tsakanin safa da marwa hatta yarji min mina har ya dawo daga mina ina fatan kun fahimci wannan wato abin nufi ne idan ka ɗauki niyya ta aikin hajji a makka kuma a lokaci na aiki hajji dama a lokacin aiki hajji shin za ka iya jinkirta ɗawafi sai ka dawo daga arafa daga mina sannan ka yi eh haka aka fi so haka shi ne daidai haka aka roto duk safe haka suke kun lura da ke ko don kada mutum ya ga cewar kai akwai karancin jama'a aba yanzu shi kawai bare je dawafin shi ya huta ta yadda yanzu ya yi dawafi ya yi safa da marwa kuma dama yana cikin harami yanzu ya kammala rukuni nawa kenan yana cikin harami ya yi dawafi ya yi safa da marwa ya kammala rukuni uku yanzu abin da ya rage mashi ita ce tsayawa arafa kullum da ke ko sai malik ya ce a mutum ya jinkirta tsayawa abin nan safa da marwa da dawafi safa da dawafi da safa da marwa su biyo su biyo tsayawa arafa kullum da ke ku su biyo tsayawa arafa. wasu ila malikun arrajulin min ahli makka hal yuhillu min jofi ta bi umara qala bal yakhruju ila al-hilli fayuhrimu min. duk waccan tambayar da muke yi mutanen makka za su ɗauki harama a makka ko za su fita harami muna magana ne akan aikin hajji kulura da ke ko ai kun ga abin da muka bude da shi shine mutanen da ke makka yan makka in muka ce yan makka su ne waɗanda ke zaune a makka sawa'un garin su ne ko kuma wani aiki ne ya kai su ko karatu ya kai su ko neman kuɗi ya kai su yayin da sunan su yan makka to in za su yi aikin hajji za su ɗauki harama ne a cikin birnin makka ba za su je wajen harami ba to amma idan za su yi umara shine wasu ila maliku an tambayi malik an rajulun min ahli makka dangane da mutumin da yake yana cikin 'yan makka mace ko namiji hali hillu jofi makka ta bi umara shin yana son yi umara zai umara ne a tsaki a cikin birnin makka zai ɗauki niyya a cikin birnin makka ƙal sai malam ya ce bal ba zai yi ba ya kharuju ila alhilli zai fita zuwa wajen harami shine alhillu duk inda ka an alhillu a aikin hajji ana nufin wajen harami zai fita wajen harami ne fa yuhrimu minhu sai ya ɗauko harama daga wajen harami mun gane wannan aikin hajji sai ka haɗa harami da wajen harami dole aikin umara sai ka haɗa harami da wajen harami dole dole sai ka haɗa harami da wajen harami kafin hajjin ka yi dole sai ka haɗa harami da wajen harami kafin umara ka ta yi to me yasa aka ce mana a aikin hajji za ka ɗauki niyya a cikin makka amma umara aka ce ba za ka ɗauka a makka ba <laughs> ku niki sauraro eh saboda aikin hajji za a fita arafa arafa ba ta cikin harami saboda ka za ka iya farauta a arafa muddin ba kana sanye da ba kana cikin harami da hajji ko da umara bane saboda ita arafa ba ta cikin harami shi yasa maguzawan larabawan za su aiki hajji sai su tsaya a musdalifa wai su ba za su fita harami ba kaga sun bauta ma Allah da imanin su kenan su ya za su fita harami sai Allah ta'ala ya ce fun ma a afidu min haifu fagon nasu so saboda haka dole ne mutum ya je abin nan ya je Arafat Arafat tana wajen harami ne ba ta cikin haramin Makka so haka wanda ya dauke niyya da aikin haji a makka kullum da ke ko kaga ya dauki harami a makka ɗaya kenan safa eh, dawafi a makka biyu kenan safa da marwa a makka uku kenan to amma kuma zai yi tsayuwar arafa a wajen harami kaga yanzu a haƙƙin haji ya haɗa harami da wajen harami to amma ita umara dawafi a harami sa'ayi a harami shi sa aka ce to dole in za ka ɗauki niyya ka fita wajen harami in za ka ɗauki niyya sai ka fita wajen harami duk da kana ɗan cikin garin makka in za ka ɗauki niyya sai ka ga daga nan inda kake ina ne mafi kusa da wajen harami babu wani wuri ƙayyadajje da aka ƙayyade aka ce dole sai wurin za ka je ka ɗauki harami a matsayinka na ɗan makka kawai ana son ka fita wajen harami wajen haram ɗin da yake mafi kusa a tare da kai shi za ka je idan ta ni'im ce mafi kusa sai ka je in ji rana ce mafi kusa sai ka je in ma wani wuri ne mafi kusa da kai sai ka je idan arafa ce mafi kusa da kai sai ka je kawai dai su ake ka fita wajen harami kana fita wajen harami sai ka yi wanka ka cire kayanka sai ka sa libasul ihram sai ka ce allahumma labbaika umara sai ka shigo ka gane ko za ka iya ɗauka za ka iya ɗan tasi ko ku ɗauki ɗan tasi ya kai ku ya dawo da ina fatan kun mai magana ta da ke ku ya kai ku wajen harami ma'ana a matsayin ku na 'yan maka fakiya ya kai ku wajen harami sai ya jira ku minti biyar ku shiga makewayi ma ko wani masallaci kusa da shi ku shiga makewayi masallacin ku yi wanka ku sa kayan ku allahumma labbaika umara sai ku shigo cikin makka mun ji wannan قال مالك رحمه الله باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي باب da zai yi bayanin ma la yujibul abin da bai wajabta yin haram min taqlidil hadi saboda ka rataya ma hadayarka abin da ake rataya mata kullura babu wannan babi na goma sha biyar zai yi bayani ne ma la yujibul ihram zai bayana abubuwan da ba sa wajabta yin haram min taqalidil hadi saboda ka rataya ma dabbaka hadayarka abin ratayawa tambaya a ita ce yanzu kana Najeriya kuna jina da kyau ɗaya kenan ko kana Nijar ko kana Madina ko kana Riyadh ko kana america ko kana germany kana da duk wani wurin da ba da kake wajen harami sai ka ce ga ga saniyarka ko ga raƙumarka kana son a yanka ta ne a ka'aba hadaya ce wannan hadayaka ce kana son a yanka ne a can ba a nan ba Ana fatan kuma fahimci wannan da ke to tambayar a nan ita ce ya za a ware ta da ita da wata ba ta hadaya ba ya zai a ware ta da ita da ta sayarwa kuma mai ci magana ta da ke ko sai ka ɗauki tsimma ka ya mata ko takalmi da ka rataya mata ta wannan ta hadiya ce ko zamanin jahiliya idan mafarauta ko maguzawa suka ga ire-iren waɗannan raƙuman suna ban musu hanya su wuce waɗannan na hadaya ne ko ba mai kora su ba a taba su wannan na Allah ne kun bai ci magana ta da ke ku wannan na Allah ne ko ba mai kora su ko dora su aka yi kan hanyar maka suna ta tafiya su kadai ba mai taba su wannan na Allah ne amma ka duba a yanzu 'yan sane ake daukan hayansu su je ka'aba su yi mutane sani alhazai ake aka bari ake ɗauka a matsayin su ake arziki da su alhaji wanda zai tafi aikin haji shi ake tsawwala wa kuɗi domin a yi arziki da shi a ƙara mashi kuɗi ko ya ce shi fa duk kan kowane alhaji sai an ba shi dala goma goma ko dala hamsin hamsin ko dala biyar biyar ko dala biyar biyar aka ba kowane alhaji a ce wannan ƙasar alhazan kowannen jihar alhazan dubu hudu take fitarwa ko dubu biyar take fitarwa ko sai dubu biyu take fitarwa dala biyar biyar so dubu biyu dala nawa kenan eh ga samu abubuwa a ce da alhaji kawai da jinin alhaji za a yi kudi Allah ta'ala ya sauri jahiliya fa kuduwa kuɗi in aka rataya ma dabba hadaya ta kama ba a taba ta za a ce wannan na Allah ne amma a masallaci in kai wasa in sai a ɗauke maka waya eh mun ji ba daga mutane su tsoron Allah to tambayar karatun mai yanzu shine dabbaka ta hadaya da ba za ka je maka ba fa yanzu ba wai makka za ka tafi ba la hajji wala umara la hajji wala umara kawai ka ba da raƙuma ka kace ga ta aje a yanka maka a can sai ka rataya mata takalmi da za ta zama alama ta hadaya kuna jina da ke ko ɗaya kenan ko kuma yanzu ka je hukumar alhazai ana tara kudin hadaya dubu arba'in ne ko dubu ko nawa ne ka ciro kudinka ka ce ga kudinka na hadaya in an je a sai maka hadaya gashi a je maka hadaya a yanka maka ba wai za ka je hajji ba ne ba wai za ka je umara ba kuna jina da ke ko to tambayar mu a nan ita ce yanzu ka shiga harami za ka sa turare za ka yi wanka da sabulu mai kanshi ko ba za ka yi ba shi ne ya ce babu ma la yujibul ihrama babin da zai mana bayanin abubuwan da bai wajabta harami min taqalidil hadai hadi kawai dan ka sanya ma hadaya takalmi a wuya da za a je a yanka alhalin ba kai zaka bi ta ba alhalin ba kai zaka je umara ba alhalin ba kai zaka je hajji ba kawai aikawa kai wannan bai sawa a ce ka shiga cikin harami amma kai hakan ya halatta ya halatta ya yi halatta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a shekara ta tara da abubakar siddiq ya zama amirul hajji irka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa abubakar siddiq a shekara ta tara shine amirul hajji wanda zai jagoranci alhazai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada rakuman shi in an je a yanka in an je a yanka kaga bai je hajjin ba to duk ana ire-iren waɗannan abubuwa ya halatta ka cire kuɗinka na hadaya in an je a yanka maka قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد وقد بعثت وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت أمرة قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي qal yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya allaisi ya karanta da الله بن daga malik an abdullahi الله abi ابو daga abdullahi بكر abubakar محمد ان muhammad an ابي بنت عبد الرحمن daga amra diyar الرحمن amra diyar عبد ta rasu bayan shekara ta 100 hijira tana cikin manya-manyan ɗaliban aisha ta lizimci aisha sosai da sosai tana cikin manya-manyan ɗalibanta tana cikin manya-manyan malaman malik abin nan ɗalibanta suna cikin manya-manyan malaman malik kullum da ke ko ɗalibanta ita amara kenan suna cikin manya-manyan malaman malik ita kuma tana cikin manya-manyan ɗaliban na shakaji isnadi kenan annaha lalle ita amara akhbaratu ta baiwa abdullahi bin abubakar bayani kaga abdullahi bin abubakar ai shine malamin malik shi kuma amra ce malamarsa wannan labari ta bashi ziyar da bin abu sufiyan lalle ziyar dan abu sufiyan wanda ya rasu shekara ta 53 bayan hijira ziyar dan abu sufiyan eh eh kataba ila aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma aisha mai dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiqa wasiƙar ita ce anna abdullahi bin abbas lalle ga abin da wasiƙa ya takwas lalle abdullahi bin abbas qal ya ce man ahada hadiya duk wanda ya aika da hadaya duk wanda ya ba da hadaya a je a yanka a maka haruma alaihi to fa ya haramta a gare shi ma ya harumu alal hajji duk abin ya haramta ga mai aiki hajji aski yanke farce sanya turare sanya almakhir dukkan abu mai dinkakke saduwa da iyali ba fata ba shine abin da ya haru alal hajj ba idan aka ce shi ne wanda yake aikin hajji yanzu ba wanda ya gama aikin hajji ya makal haƙori ba kun gane ku wannan baka ce mai alhaji ba zai ce wai ba ku gaya mai cewar ya ji maka ba ne Allah ya sani amma shi ma insha Allah ai na san yaro ku sosai hakuri ko a mata ma ai ya haɗu balle a maza namiji gangan dandan da shi je sa hakuri ai wannan bai yi ba kwata kwata ko mace bai halatta ta sa hakuri domin hakuri kwalliya ne kai tsaye hakuri kwalliya ne to go menene ka'idar kwalliyar mace wala yubdina zinatahunna ila libu'ulatihinna kullum da ke ku in ma ta sa haƙorin a matsayin kwalliya to sai dai in mijinta za ta wagewa baki amma in dai ba mijinta za ta wagewa baki ba dole ta ci shi ne magana ga abin da wasiƙa ta kunsa abdullahi bin abbas ya ce duk wanda ya aika da hadaya to ya haramta a gare shi duk abin da yake haramta ga alhaji duk da shi ba ya je aiki hajji ba ne shi wanda ya aika da hadaya hatta yun haral hadu har sai an yanka hadayar har sai an yanka hadaya wa kada ba'athtu bi hadi wancan ziyar bin albi ne yace ni kuma gashi na aika da hadiyata bi ilayya ma bi amriki yanzu ina son ki rubuto mani fatawarki ina neman fatawarki ga dai abinda abdullahi bin abbas ya faɗa au muri sahib alhadi ki umarci duk mai hadiya ya kamata yayi da ya aika da hadiyarsa a yanka mushi a can ina fatan kuma bai tona da shi wannan ba ya aika ni ba wai ya tafi bane qalat amra sai amra ta ce qalat aisha sai aisha ta ce laisa kama qalibun abbas laisa kama qalibun abbas abinda abdullahi bin abbas ya faɗa ba haka bane irka shi ji manya da manya ke ko abinda abdullahi bin abbas ne ya faɗa ba haka ne. laisa kama qalibun abbas yadda al'amari yake ba kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa ba ƙala na ana ta ce ni ni aisha ana ta ce ni ashe ana cewa ana wani sai ya ce wai an ce man ƙala ana falaisa huwa ko baka taɓa jin yan larabci suna faɗa wannan ba man ƙala ana falaisa huwa ba ban ji ba <laughs> aisha ta ce ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana nabiyu la kadhib annabi nu abdul muttalib kenan ana cewa ana ana ni in ji aisha ta ce ni fataltu qala'ida hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na warware na warware qala'id abubuwan da za a daddaura ma hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni na warware su na tara su biyadayya yawon da shadda ko ba shadda biyadayya da hannayena ni da kaina ba wai sawa ne ba ni na sa hannayena in ji aisha na warware duk wani abin da za a rataya ma ya manzo Allah sallama ni na sa hannu na warware ba wai na warware a jikin dabbar ba fa a'a na tara su na gyara su abin da ya rage kawai shine a ɗaura sun maƙalla da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ɗauki wannan abin da na gyara ya ɗaura ma hadayar ya ɗaura ma raƙuman da zai aika da su biyadihi da hannunsa mai albarka thumma ba'atha biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ya aika da waɗannan raƙuman ma abi tare da babana wa kenan abubakar siddiq abubakar siddiq shi ya jagoranci waɗannan shine a shekara ta tara da abubakar siddiq ya zama amirul hajji to kaga idan aka ce amirul hajji manya da suka san aiki ake sawa ba wai wanda iban ga siyasa ba a ce to bari a sakan ka mashi bari a duba a ga me za a sakan ka mashi da shi kun lura da kyau ko ka san abubuwan ka sai a ce to bari a duba a ga kowa gwargwadon wahalar shi gwargwadon ma'aikatar da za a bashi ba wai ya cancanta a wurin ko bai cancanta ba asali ma in mutum ya zo yana neman cancanta sai a ce ya cika tsanantawa ai ba haka ake yi ba Allah ya sauki Allah ya tsare annabi sallallahu ta'ala wasallam ya tura abubakar siddiq ya zama amirul hajji amirul hajji abubakar siddiq ya tura abdullahi bin abbas ya zama amirul hajji ali bin abi talib ya tura abin nan ya tura abdullahi bin abbas ya zama amirul hajji ka kusan ba karamin a wannan huduba ne tafsirin suratul nur nam ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya wa dabbobin shi na hadaya ya rataya musu alamu hadaya sai ya aika da su wa ya aika da su abubakar siddiq ya ba abubakar siddiq ya wuce da su falam ya harum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un babu wani abu da ya haramta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahallahu Allah lahu da Allah ta'ala ya halatta mashi hatta nuhira alhadiyu har aka yanka hadaya shikenan tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da hadayarsa ya zauna a Madina kuma ba mu ga ya daina sa turare ba ba mu ga ya ɗauko harami ya sa ba wana jina da ke ko ba mu ga kuma ya daina kusanta iyali ba ya nuna dan mutum ya aika da hadaya babu wani abin da ke zama haramun a gare shi mun ji wannan قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت أمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرتني أن سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يا رسول كرة تقليد أربعين دهول أنه قال شي يحيى بن سعيد ياتي سألت أمرة بنت عبد الرحمن ناتم بأمرة يا عبد الرحمن كاغتا كان أمرة ده مالك أو كم تنقل كل رأى أوكي متنقل أولنا حديث شيني يحيى بن سعيد yace na tambayi amra bintu abdurrahman an alladhi yab'athu bi hadihi dangane da mutumin da zai aika da hadayarsa birnin makka wa yuqim shi kuma ya zauna a gidansu ba tare da ya bi su ba hali ya haruma alai shay shin akwai wani abin da zai haramta a gare shi saboda ya aika da hadaya tambayar kenan fa akhbaratni sai ta ban labari ta ban bayani annaha ita amra sami'at aisha ta taqul ta ji aisha tana cewa la ya harumu illa la yahrum ba wanda ke shiga cikin harami illa man a halla sai wanda ya dauki damarar niyya sai wanda yi niyya wala ba ya ce labbaika allahumma labbaika illa man a halla sai wanda ya ce allahumma labbaika umara ko allahumma labbaika hajjan ko allahumma labbaika umaratan wa hajja ko allahumma dide ba da kuma ya ce labbaika allahumma labbaika wannan shine ya shiga harami amma duk wanda ya aika da hada bai shiga harami ba daga ba abin da ya haramta abinci kun lura da amsa da ta bayar ta ce illa man ahalla walabba قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن الهدير انه راى رجلا متجردا بالعراق فسال الناس عنه فقالوا انه امر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي daga Muhammad dan Ibrahim dan Haris At-Taym shi ya kira Taym Quraish an Rabi'ata bin Abdullahi daga Rabi'a dan Abdullahi Abdullahi dan Hudayr annahu lalle shi shiwa kun shiru shi rabi'a annahu lalle shi rabi'a ra'a rajulan ya ga wani mutum mutajarridan ya cire kayansa ya sa harami bil iraki a iraq ya ga wani mutum ya cire kayan shi na gida ya yafa harami ya gan shi ne a iraq ma'ana a ƙasar iraki idan aka ce ƙasar iraki ba ba sunan gari ba ne iraki kamar yadda ka san ba sunan gari ba ne nigeria ko sunan gari ne nigeria ba to in an ce a iraki a wanne gari a basra a garin basra saboda da basra da kufa da baghdad da mausil duk iraki ce ma a yau ba wai a da ba mausil babban gari ne na musulunci na ahalin sunna ya ga wani mutum a iraki a ƙasar iraki mana a basra ya cire kayan shi na gida ya sa harami fasa alan nasu anhu sai ya tambayi mutane me ya faru dangane da wancan bawan allah na gan shi ya cire kayan shi ya ɗaura harami faƙalu sai suka ce innahu mara bi hadihi shi wannan mutumin ya yi umarni da hadayarsa ne a wuce da ita ka'aba an yi kallad a rataya mata takalmi a wuce ne ta ka'aba fali zalika ta jarra saboda haka ne ya cire kayan shi na gida ya sa harami eh ƙara rabi'a sai rabi'a ya ce falakitu abdullahi bin zubair sai muka haɗu da abdullahi bin zubair faza kartu lahu zalik sai na bashi wannan bayanin faƙal sai abdullahi bin zubair ya ce bid'atu wannan abin tsantsar bid'a ce wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ka'aba dirka shi kun sa wani mutum ne abdullahi bin abbas ne ba abdullahi bin abbas ne yana basara ya aika da raƙuman shi ka'aba a yanka sai ya cire kayan shi na gida sai ya sa harami eh kun ga maganganun da nake faɗa sai mutum ya ɗauki wannan ruwa ya ce abdullahi bin abbas ya taɓa yi shi ma kawai sai ya samu kuɗin shi dubu ashirin da biyar ko dubu arba'in ya bayar a je ba abin kawai ya fi hara masa idan ga yawo a kasuwa kawai ya fi hara masa zai tafi aikin in zai tafi ofis zai tafi da harami lafiya ya aika da hadaya ai abdullahi bin abbas shi ma yana iraki ya aika da hadayarsa ya shiga harami kaka ka ga mutum a mota ba za ku tafi abuja da shi da harami lafiya ai ya aika da hadiya ne eh ka hau mota kawai da mutum za ku tafi kaduna kawai ga shi cikin harami lafiya ai ya aika da hadiya shi ya cike kudin shi gaba daya ya ba kwamitin hadiya na ma'aikatar alhazai in an je a yanka mashi hadaya saboda haka ya sa harami ba zai fita harami ba har sai ranar goma ga wata ai abdullahi ibn abbasi shi ma ya taɓa yin haka yana iraki ya aika da hadayarsa ya zauna cikin harami <laughs> ina fatan kuma mai tuwa da ke ko da ya haɗu da abdullahi bin zubair da abdullahi bin zubair ya ce wallahi bidiya ne ba za a zama bidiya ba tun da sahabi ne ya aikata kun da ke ko ba zai zama bidiya ba tun da sahabi ne ya aikata sai dai shine shine shine khilaful aula shine shine al-marjuh shine al marjuba shine ar-rajih shine al-marjuh amma ba a jingina bid'a ga sahabi to amma zai ga waye ya faɗa abdullahi ibn zubair shi ma sahabi ne masha'awa ba ko kuma yana cikin manyan tabi'ai ina fatan kun fahimci wannan da kyau kaga malik sai aka boye sunan shi sunan abdullahi ibn abbas ɗin sai ba faɗi sunan ba sai aka ce ra'a rajulan sai a sharhi ne aka faɗi rajulan ne shine abdullahi bin abbas shine abdullahi bin abbas wasu ila malikun amman kharaja bi hadihi li nafsihi fa ash'arahu wa qalladahu bi dhil hulayfa wa lam yuhrim huwa hatta ja'a al juhfa قال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل يريد لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله وسئل مالك أن تنبي مالك ابن أنس amman kharaja bihadihi bihadiyin linafsi dangane da mutumin da ya fita da hadaya hadaya ko za mu ce hadayoyi ba a ce hadayoyi ko sai dai mutumin da ya tafi da hadaya ya fita da hadaya nafsihi shi zai yanka ma kansa ba saƙo ba ne kun ga akwai saƙo za ka iya ba alhaji abokinka da zai tafi aikin hajji bana ka ce to don allah ga kudin hadayata idan allah ta'ala ya sa kun je lafiya ni ma a yanka ma kuna jina da kyau za ka iya kai ka ma'aikatar alhazai mutumin da ka san ka aminta da shi to ba ma'aikatar ai jama'a ne ko yau ba wanda ka san ka aminta da shi da zai je ƙasa mai tsarki yana cikin ma'aikatan alhazai ne ko yana cikin alhazai ko alhazi ne ma sai wanda ka aminta da shi ce wannan hadaya ce nake so a sai min nawa ne aka ce muku kudin hadaya bana kudin hadaya bana kaza ne sai ka ciro kudin ka ka bashi don Allah in an je a yanka mu kai wannan tambayar ita ce zaka zo ka shiga cikin harami kai ba ka zauna saboda me ba za ka shiga cikin harami ba so da manzo Allah sallallahu ya aika bai zauna cikin harbi to karatunmu na ne yanzu wasu ila maliku an tambayi malik amma kharaja bi hadi li nafsi dan gane da mutumin da ya fita da hadiya zai yanka ma kansa ne fa ash'ara sai sanya ma hadiyar alama zane ya mata alama na zane wa qalladahu ya sanya ma hadiyar qilada shine ya rataya mata takalmi kullum ya rataya mata wani abu da ake ratayawa wanda ke nuna wannan dabbar hadaya ce ya yi wannan bizil hulaifa a zir hulaifa miƙatin ina kenan mutanen madina miƙatin mutanen madina zir hulaifa wallami yi hori amma bai yi harama ba wani shi da kyau bai yi harama ba ya zo zir hulaifa miƙati kenan sai rataya mata sai kuma shi bai ɗauki niyyar hajji ba ko niyyar umara hatta ja'al juhufa har sai da ya zo juhufa miƙatin miƙatin ku kenan miƙatin mutanen maghari har sai da ya zo juhufa tambayar kenan ƙal sai malik ya bada amsa yace ce uhibbu zalik ba na son irin wannan aikin bai yi ba saboda ya tsallake miƙatin shi ya zo miƙatin wasu ba tare da wani dalili ba lam yusuf man fa'alahu wanda ya irin wannan aikin bai yi daidai ba bai yi daidai da sunna ba wala yan baki lahu an yi kalle da hadai bai kamata a ce mutum ya rataya ma dabbarsa hadaya ba wala yush'irahu bai kamata ya sanya mata alama na aikin hajji ba illa inda hilal sai a daidai lokacin da zai dauki harama kullum da ke ko da zai dauki harama amma shi kaga ya raba ya sanya mata alama a wani mikaci kuma ya zo wani miƙati shi kuma ya ɗauki harama ya sanya mata harama a wani miƙati shi kuma ya zo wani miƙati ya ɗauka saboda ya sanya mata alama a zulhulefa a miƙatin mutanen madina sannan shi kuma ya zo miƙatin jufa ya zo ya ɗauki harama wannan bai yi ba ta ɓangaren sanya mata alama da ibe ba ɗaya kenan ta ɓangaren ɗaukan haramin da ya yi bai yi ba saboda ya tsallake miƙatin sa ya zo wani miƙati amma inda duk da shi mutanen mutumin madina ne ba ta zulhulaifa ya biyo ba ta jufa ya biyo shi kenan sai ya ɗauki ana masa a jufa ya yi illa rajulun sai dai mutumin da yake la yuridul hajja bai nufin ya yi aiki hajji fa ya asu bihi sai ya ya aika da hadiyar wai yuqimu fi alihi ya zauna a cikin iyalinsa kulura da ke ko ma'ana ya halatta mutum ya zo miƙati ya halatta mutum ya zo miƙati ya sanya ma dabbarsa alama ta hadaya sai ya hannanta ma wani ya huce shi kuma ya dawo gida kaga ya zo miƙati ya sanya mata alama na hadaya amma shi bai ɗauki harama ba me yasa bai ɗauki harama ba saboda gida zai dawo ba makka zai ci gaba da tafiya ba qala wasu ila malikun hal yakhruju bil hadi ghairu muhrim فقال نعم لا بأس بذلك وسئل مالك أنت بمالك ابن أنس أكتي هل يخرج بالهدي غير محرم شي wanda ba mai harama ba zai iya fita da hadaya kun lura da ke ko wanda ba mai harama ba zai iya fita da hadaya mun shanya man mutum wanda ba mai harama ba zai iya fita da hadaya hadaya ce ka ɗaure ta a gida hada ya ce ka ɗaure ta a gida za a iya fito da ita daga gidan a je a hannanta ta ga mai harama shi wanda ya fito da ita daga gidan ba harama yake da shi ba ba hajji zai ji ba kun gane tambayar wanda ya fito da ita daga gida ba hajji zai je ba ba umara zai je ba tambayar ya halatta ya fito da ita daga gida ya hannanta ta ga wanda zai je hajji da umara ko umara ko ko a'a sai wanda zai je hajji ne za a zo a dan buɗa mai a inda ka ɗaure ta ya fito ya kwance ta da hannunsa ya wuce da ita ina fatan kun ji yadda mutane suke tambaya bi dukka ba a raina girman matsalar hadiya ce ya ɗaure kuna jina da ke ko yake son a maka za a yanka ta amma ba shi zai je makan ba to ya halatta tun da ba shi zai je makan ba ya fito da ita daga gidan shi ya miƙa ta ga wanda zai je maka ko ya sa wani wanda ba makkan zai je ba ya fito da ita ko ko a'a sai shi da zai je makkan shi ne zai fito ya kwance ta ya kora ta shi ne malik ibn anas ce faƙala na'am yace ba wani abun la ba asa bizali babu wani lafiya ga haka wanda ba makka zai je ba ya fito da hadayar ya mika ta ga wanda zai je ya je yanka ta ba wani abu ƙala wasu ila malikun wasu ila ايضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج والعمرة فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه وسئل أيضا كما أنتم بيدي مالك ابن أنس ala gafata malam an maktalafa fihin nas dangane su da abin da malamai suka kara ma juna sani abin da malamai suka kara ma juna sani minal al-ihram na shiga harami lita qalidil hadi saboda an rataya ma hadaya takalmi an rataya mata hula kun da ke ko an rataya mata hula mimma la yuridu al-hajj wal umra dangane da mutumin da bai nufin zuwa aikin hajji bai nufin zuwa aikin umara sai ya aika da hadayarsa a je a yanka masa malami sun kara ma juna sani wasu fa sun ce duk wanda ya haka zai shiga harami kuna jina da ke ko waɗansu kuma suka ci ba zai shiga harami ba ala gafata malami ce ce mafita tambaye kenan da suka yi wa malik ibn anas waye suka ce zai shiga harami mutanen abdullahi bin abbasin da abdullahi bin umar da sauransu abdu abdullahi bin umar ka fahimci magana zai shiga harami so da aka sai ya shiga haraminsa aka sai sai ga harami na akan ana sayarwa ya haramin shi so guda biyu in wannan yadda ta sa wannan ina fatan kuma yanzu wannan da kyau ko ka san nan Najeriya akwai ta da kura haka kawai sai ya gashi a kasuwa shi wuce fani lafiya ma ga wani da harami wannan ya aika da hadiya ne ba dan najeriya ba ne ya ɗauko doki bai na jama'a yake yanka ya sa a baro yake ci dan najeriya ne wannan allah ya ta'ala ya sauki to tambaye kenan da aka yi malik ibar anas yanzu ya za a sun kara mu juna sani ga maza ban abdullahi bin abbasin da abdullahi bin umar da sauransu to in dai mutum ya aika da hadaya zai shiga harami wasu kuma sun ce ba zai shiga harami ba kun ji tambayar faƙal sai malik ya ce kuna kar ku manta ba ya aika da su ne ba tare da zai je ba sai malik ya ce al'amuru indana al'amarin da ke garinmu na madina ɗaya kenan allazi na a bihi fi zalik wanda za mu rike mai amfani da shi a wannan saɓani da malamai suka yi shine ƙaulu aisha ta umil mu'minin shine magana na aisha uwar mominin, inna rasulullahi ko anna rasulullah duka naku bai ci Allah ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewar lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba'atha bi hadihi thumma qam ya aika da hadiyarsa makka sannan ya zauna a madina falam yahrum alaihi shay babu wani abu da ya haramta a gare shi mimma ahallahu Allah lahu cikin duk abin da Allah ta'ala ya halatta mashi babu abin da ya haramta a gare shi hatta nuhira hadiyu har aka yanka aka soke hadiyarsa to wannan ƙaulin za mu ɗauka shi kenan na fatan kuma yi wannan da kyau ko in ji malik ibn anas kuma sai a ce wai kuma ba a bin sunna ba mutane sai mutane ba mutane adalci mana su karanta littattafan su ka karanta littafin mutum kai tsaye sai ka hukunci a kansa ba wani littafin da wani ya tsakoro nan ya tsakoro nan ya ce maka magana wani bace ina aikin haji kasa inda ce ya kora yanka ta duk karatun yana nan gaba mutum ne kun bayyanci magana ta mutum ne zai je aikin haji ƙasa kar ku manta ba zuwa aikin haji ƙasa har yanzu ba akwai shi kai ne daga najeriya daga najeriya kake ganin shi sai an hau jirgi yanzu faɗa min mutumin da yake tsakaninsu da makka kilomita talatin ne eh kun fahimci ma'ana zai je in yi da ana hawa bajaj din ya buga bajaj ɗin shi ko kuma sai ya ce a ai ga dabba shi tunda zai je yanka ta ya halatta ya hau dabba da za a je a yanka ya halatta a hau shine mu tambaye da yi na ce karatu da zuwa kanta insha Allah ta'ala saboda haka sai mu riƙe na farko ya halatta ka cire kuɗinka. ka bayar da su ga hadaya in an je a yanka maka ka samu wanda zai je aikin haji ko aikin umara ka ce ga wannan in an je a yanka maka ɗaya kenan na biyu in ka ba da wannan kuɗin ba abin da ya haranta gare ka cikin da abin da ya halatta ga wanda yake zaune a gida za ka sa rigarka za ka sa hularka za ka sa turare za ka yi wanka da soso da sabulu ba za ka ɗauko hirami ne ka rataya ka ce aika aika da hadaya ba subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk